shi dai lalle wata garkeke ne amma kuma ras talatin ba ɗaya wani bai ci ya gan shi nan cikin mu duk da najeriya kilganta yau ko da gare ta amma munan ba wanda ya ci ya gane ko to sai na ɗaukai uku ne ko hudu ga watan shidda watan jimada sani na hijiran manzan allah sallallahu alaihi wa sallam daga maka koma shi madina yau shekara ce ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyu wanda ya daidai da bakwai ga watan biyar na bature na shekarun haihuwa da isa shekara 2011 ga mun dawo ci gaban darasin wannan risala wannan littafi mai albarka sharhi aqidatul mujaddid Muhammad Abdul Wahab kenan sharhin da ke da suna qataful jana al mustata na Zaid bin Muhammad a wannan masallaci na bakin kofa babbar tashin baradi wanda darasin mu na yau ce darasi na 23 insha Allah za mu tashi inda malam yake sami وأرى وجوب السمع والطاعة لأئمة المسلمين برهم وفاجرهم ni na tahi akan wajabcin saurarawa da 'yan biyayya ga shugabannin musulmi wanda yake shine mazaban ahlus sunna wal jama'a rayuwa annabi sahabbai mazaban su imam malik imam shafi su bin hanbal ta abu cewa wajibi ne a saurara a yi biyayya ga shugabannin musulmi barrihim wa fajiri shugabannin wa'anda ke salihai mutanen kirki har ma wa'anda ke fajirai za a saurara a yi biyayya gare su don kawo zama lahiya da haɗin kan musulmi malam ya amuru bi ma'asiyatin lahi matuƙar dai ba saɓan Allah ne suka yi umarni a kai ba duk abin da suka umarci ka za ka yi musu biyayya sai in aikin saɓo ne suka ce ka yi nan ne aikin sabon abba za ka yi ba amma kana nan akan biyayya gare su mun gane wannan gaba ko sai malai kuma a cikin sharhi sai yace hadha huwa al haqq wannan shine manhaji wanda yake na gaskiya ima ya ta'allaqu bi haqqi wulati umuri cikin duk abin da ya rataya da haƙƙin shugabanni alar ra'iyyati haƙƙin shugabanni akan talakawa falirra'i al musulmi haqqun alar ra'iyya shugaba musulmi yana da haƙƙi bisa ga talakawan shi walin ra'iyyati haqqun ala ra'i su ma talakawa suna da haƙƙi kan shugabansu kazalika fa min haqqil wali al muslimi yace kamar haka Yara daga cikin haƙƙin shugaba wanda yake musulmi ne ala ra'iyyatihi bisa ga talakawa nai as-sam'u wa ta'atu lahum su saurara mai su mai da'a su mai biyayya ilman shad wal makarahi wal usri wal yusri wa usratin alaihi za su mai biyayya a cikin nishadi da cikin cilas yana cikin abin da na birge su da cikin abin da yi ne suke ba dan daɗi ba da cikin tsanani da cikin sauki da hassar da zai zalunce gwada musu bambanci da dole zaɓin wasu da makamai yana ƙyale wasu ko yana wasu na amfani da dukiyar jama'a ta ƙasa wasu ba a basu ba duk ba za su fasa biyayya ba malam ya'murhum bi ma'siyatillah matukar su dai bai umarce su da saban Allah ba to shi saban Allah da yake ba zai hana shi ba zai hana su su mai biyayya ba wato matukar dai bai fita daga musulunci ba matukar bai zan kafiri ba kun gane ko wa mata amarahum bi ma'asiyatillah to ko yaushe ha idan ya umarce su da saban Allah ne su sha giya ko su yi zina ko su yi wani abu da ke kishin kai ko wani abu da ya kama da haka aluha dan su aika saban nan to a wannan lokacin game da wannan aikin na sabo fala sam alahu wala da'ata to babu saurara a gare babu da'ata ya ce a wannan haramun ne ba mu aikata haram amma ka umarce mu da wani abin da ya halatta a musulunci za mu aikata muna na akan biyayya gare ka amma ba za mu aikata sabo ba kun gane ko wa alaihi to bisan wannan an yas'a fi ma yaslahu sha'an wajibi ne akan shi kenan shi shugaba na musulmi ya ci gaba da yin aiki ya dage a kan yin aiki cikin duk abin da zai kawo gyara ga sha'anin musulmi ma ya ta'allaku bi dinihim wa dunyahum cikin abin da ya rataya da addinin su da abin da ya rataya da duniyar su ya tashi tsaye game da kare musu hanyoyin su na kasuwanci da na tsaye tsayen su ya tashi tsaye da kare musu dukiyoyin su da jinainan su da mutuncin su da addinin su kena abin da ya da addinin su min nashr ilimi umuman na kokarin yada addini baki da yada ilimin addini baki da min nashr ilimi kenan ilimi na umuman duk ilimi na addini a yada shi duk ilimin da zai anwani jama'a ko da wanda zai gyaran duniya su ne a yi kokarin faɗaɗa shi kamar yanzu ƙasar nan ta musa ce a faɗaɗa inganta abin da ya shafi wutar lantarki ta hanyar aika masu ƙaro karatu a kan shi kun gane ko da ƙara kayan aiki ya ɗan ilimin da aika masu ƙaro karatu kai ne kaga ƙara ma abin faɗi ne likitanci kiwon lahiya ne a faɗaɗa shi ta hanyar aika wanda za su yi karatu su dawo a sami ci gaba kaga wani ilimi ne mai amfanin jama'a kun gane ko ilimin soja ilimin tsaro ilimin polis ilimin tsaro duk wani ilimi da zai kawo amfani ga talakawa ya faɗaɗa shi to shine ya faɗaɗa ilimi da ya shahi duniyar su ko addinin su wajen abin da ya shahi addinin su wa nashar aqidatu tauhidi din darajatul ula abin da ya shahi addini a yada ilimin aqida sanin kaza shirka ne kaza kafirci ne kaza ne ba shirka ba ba kafirci ba kaza halal ne kaza to haram ne kun gane ko a yada wannan gehen aqida to shi ke gaba a daraja ta farko ga yadawa dan Allah tabaraka wa ta'ala ya nuna tauhidi ake karanta ake fara karantar da mutane gabanin a karantar da su wato halal da haram sai an fara da tauhidi hukunce hukunce su biyo baya wa maharabati shirki a yaƙi shirka a yaƙi tsagi a yaƙi kafirci wa wasa'ilihi da duk hanyoyin da ke kai mutane zuwa ga rai wa imaratul masajid da kokarin raya masallatai ta hanyar giggina su da kyautata al'amarin da ya shaye su na sa musu ruwan famfo na sa musu lantarki na shimfiɗinsu na tsare wato duk abin da masallatan ke bukata da ƙoƙarin a raya su ta nuna ma mutane su dora halartar sallar jami'a da ya kamata sha'a'ir dan tsaye da sha'a'ir na addini wa ya kamata hududi fihim da ƙoƙarin ya dora tsaye da haddodi cikin cikin musulmi cikin talakawa ne tsaye da dokoki duk wanda doka ta faɗa to doka ta yi aiki kai ne duk wanda doka ta fada to doka haka ya aiki kashi babu wani talaka babu wani mai dukiya ko mai mulki wal hukuma bainahum bima anzalallahu da yin hukunci tsakanin su da abin Allah ya sabkar tabaraka wa ta'ala wa ta'minu subili da kokarin aminta hanyoyi ai kokarin wato magance fashi da makami da kuma gyara hanyar inda gada ta kare ai kokari a gyara inda ke da wasu ramu a yi kokari a gyara da abin da zai ja matsala ga talakawa a yi kokari a gyara shi wa tawfirin wasa'il da kokarin cika duk wasu hanyoyi Allah allati yastabi'u an firaha lahu kokarin cika ingancin hanyoyin da yake da ikon ya cika ma talakawa su wa kam da min al-ajri inda Allah wanda yayi wanga kokari ko ya zaka yi kirga adadin ladan wurin Allah tabaraka wa ta'ala li'annahu yuhsinu ila malayin bashari dan shi a lokacin ya kyautata zuwa ga miliyoyin mutane imtisalan li amrin lahi domin ya masantu da bin umarnin Allah tabaraka wa ta'ala da yace wa ahsinu inna Allah yuhibbul ku kyautata Lallai tabbas Allah na san masu kyautatawa Sunan baqara a ta 119 da biyar wa hina idan la yajuzu maqalifatu to a lokacin irin wannan shugaba ya halatta a saba mai wala la khuruj alayhi ba halatta a dauki makami akan shi a ce a mai tawaye bi sababi khada'in wa kafi dan dalilin wani sabo da ya afka cikin shi aw ma'asiyatin kenan dan dalilin wani kuskure da ya afka cikin shi aw ma'asiyatin ko kuma wani sabo irtakaba da ya aikata qala ma huwa ida islam matakaddai yana nan cikin da'irar musulunci bai kafirta bai yi ba bal in amara bi khairin falhamdulillah sam'an wa ta'ata in yayi umarni da alheri to alhamdulillah yi abu mai kyau za a saurare mai yi mai da'a wa amar bi sharrin wa ma'siyatin in kawai yi umarni da aikata sharri a aikata sabo ta dama to wannan hana fusatar da Allah tabaraka wa ta'ala to a lokacin falaka akal makhluqin ima sai babu da'a ga abokin halatta cikin saba wa mahalicci ta ce ai wannan abu haramun ne a shari'ar musulunci kasance shi haramun zai sa ba za mu aikata ba amma muna nan akan biyayya gare ka matsayin ka na shugaba in ka umarce mu da abin da ba sabo ba bal al'amru kama qala annabi sallallahu alaihi wasallam yace al'amari kamar yadda manzo Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam cewa inna mata'atu fil ma'ruf inda biyayya take kawai cikin abin da shari'a ta yarda wannan hadisi Imam al-Bukhari da Muslim sun hitar da shi a cikin sahihansu min hadisi Ali radiyallahu anhu walakin mala yace sai dai سبيل المؤمنين السائرين على منهج السلف عدم الخروج على ولاة الأمور hanyar muminai wa'anda ke tafiya bisa tafarkin magabata na gari tafarkin salaf tafarkin sahabbai da tabi'ai shine rishin yin tawaye bisa shugabanninmu. shugabannin musu wa adam tashahiri da rashin yin bayyana aibubukan su a tsakanin mutane ka ɗaga murya da rera bayani na suka da yin magana mai zuga mutane su yi tawayi ga shugaba wa adam nashar a kada'ihi da rashin yada kurakuransu kawai kai ta yada yayi kaza nan yayi kaza kuma yi kaza magana za su zuga mutane su yi tawayi gare ko tawayi na daukan makami ko tawayi na kin karban umarni to wannan ba mazhaban ahlus sunna bane wa ne da kokarin eh, rera ta daga murya da ita alar ra'iyyati bisa ga sauran talakawa wanda bai sani ba ma ya sani a'a wannan ba mazhabin magabata ba bal alwajib abin da ke wajibi talifin kulubi bainar radi war ra'iya kokarin hada zakata tsakanin talakawa da shugabanninsu tsakanin shugabanni da talakawansu wadda as-salih da yin addu'a salih addu'a da wali ga shugaba cewa Allah shi gyara shi Allah ya aza shi ga daidai Allah ya gyara da shi Allah ya kaza wani bidanati bil hidayati da yin addu'a kuma ga abokan shawarar shi Allah ya datar da su da shirya Allah ya datar da su da daidai in Allah ya karba addu'a kowa zai ci amfanin ta wa tawfiq wa salah da addu'a ta ce Allah haza su ga dacewa Allah ya sa su cikin salaha bi yakunu min ansar al-islam dan su dora kasancewa mataimakan musulunci wa du'atul islam dan su dora kasancewa masu kira zuwa ga musulunci wa himayati dan su dora kasancewa masu kariya ga musulunci hadha huwa alladhi yaf'aluhu salaf wannan shine abinda salafu as suke aikatawa sahabbai da tabi'ai da duk wani magabaci daga cikin magabata na gari wannan shine hanyar su ba ne mu shugabanni albarka ba ba yi musu mugunya addu'a ba a'a ga hanyar magabata wa atba'uhum da duk mabiyan magabata na gari shine hanyar su wannan fi kulli zamanin wa fi kulli makanin a cikin kowane zamani da cikin kowane lokaci kowace ƙasa da cikin kowane eh, zamani da khilafi ma alaihi ahad manhajut takfiri sabanin abinda wanda ke bisa mazhaba ta manhaji na ta mutane suke akai allazina yaslukuna masalakal khawarij wanda suka kama irin hanyar khawarijawa fa yahkumuna ala al-hakim bil kufri sai su yanke hukunci bisa ga shugaba cewa kafiri ne bi sababil masiya dan sabon wani sabo da ya aikata shi ko sabo daban kafirci daban wa ya sharu na bihim wa ya alinuna nasiha su dora bayyana shugaba ya yi sabo kaza ya yi sabo kaza su dora tsaga murya da yin nasiha lahum ga shugabannin alal madi bisa ga taron jama'a taron jama'a sai mutum ya daga murya da suka ga shugaba suka da za su sa mutane su kangare mai mutane su mai tawaye wa hadhihi al-umur wannan irin al'amarra la tajlibu maslahatan lil umma ba su kawo maslaha ba su kawo gyara ga al'umma wala tadfa'u dararan anhu ba su tunkuɗe cutarwa ga al'umma ban hiya tudammiru irin wannan ma yana rusar da al'umma wala ta'muru wannan ba ta raya al'umma wa takaribu tana rusar da ma al'umma ne wala bani ba ta gina al'umma muna tare da ku bala ce falma kasudu abin da ake nihi da wannan tafarki na ahlus sunna wal jama'a cewa anna tariqa as-sahiha wal manhaja al-qawima bima ta'allaqu bil manha shine tabbas hanya ingantatta manhaji niƙaƙƙe cikin abin da ya rafe da shugabanni wa in kanu min ahli al-aqda min ahli zulmi wal jawri as-sam'u wa ta'atu fil ma'ruf abin da ke hanya ingantatta ji mi kacce cikin abin da ya zata da shugabanni ko da sun kasance cikin ma'abuta kuskure cikin ma'abuta yin zalunci to mazaban magabata ta da tabi'ai rayuwar annabi sahabbai saurara ma shugabanni da yi musu da'a cikin duk abin da shari'a ta yarda in dai ba su umarce ka da sako ba in dai ba sabo ne aka ce kai ba to za ka saurara musu za ka yi musu biyayya Allah sa mana da darasin da kyau dan amfanin karanta darasi wata rana sai ka ga abin da ya shahe shi ya faɗo in kai banza da shi ka ɗaukai ba komi ba ka ɗaukai bai shahe ka ba to sai lokacin ya faɗo an karanta shi da kai ka zan ba za ka yi ba da fatawa akan shi ba ko ka zan ba za ka yi hidda kanka ba shi ka amfanin kai karatu ka yi kokarin hidda kanka har ka ma yi kokarin hidda wani to mazhabi na magabata mazhabi ingantacce Shi ne saurara mu shugabanni da yi musu ta'a ko da sun kasance ma abuta kuskure ma abuta zalunci cikin duk abin da shari'a ta yarda in sun umarci ka ka yi musu da'a wa da bal khuruji alaihi da rashin yi musu tawayi da ayi launin min alwan da da dukkan wani nau'i na nau'ukan tawayi akwai tawaye da ya shafi daukan makami akwai tawaye na ƙin yin baya akwai tawaye na ka dore maganganu masu sa mutane su kan gari mu shugaba wannan duk nau'ukan tawaye ha eh ba za ka nuna kin saurara ma shugaba ba wannan duk shirye wannan da tsari ne na demokradiyya tsarin turawa ne a tsarin musulunci ba ba dawa mun gane ko ba ba dawa kaga annabi sallallahu alaihi wasallam har ya kare a cikin musulmi babu mai adawa da shugabancin shi abubakar ya kama shugabanci har ya kare ba shirye yan adawa ba ce ga yan adawa kowa mu baya yake zawa mun gane ko kowa mu baya a yake shikenan shugaba ne na kowa kuma kowa ya yi mu baya a gare shi kowa ya zaɓa ya rubuta shi haka za ta duk wanda ya saki ya nuna adawa da shugaban har shugaba ya umarni shi ya kiya to ya saba ma Allah ya saba ma annabi kamar yadda hadisi suka tabbatar duk wanda ya biyayya ga shugaba na addini na niyan mata a inji annabi sallallahu alaihi wasallam duka wanda ya mun da Allah ya mata wanda ya saba ma shugaba na musulmi ni ya saba ma wanda ya saba mu da kuma Allah ya saba mu wannan karkashin aya ce ati Allah wa da rasulu ulul amri minkum tafsir ibn kasir diya kawan gadi mun gane ko babu magana adawa to ai ko su masu tsarin demokradiyya ta turawa ko da kana dan adawa gwamnati bai bada umarni kai ka kiya kun gane ko tare da kai za a da abin da aka ce dokar ƙasa ce ta shafi kowa hadarin ne ku ba ga to balle su cikin musulunci babu magana a ce ga wani dan adawa can dan takara ne kuka takara tare da ka kada shi to yana nan shi dan adawa ne a babu wani a cikin musulunci babu wani wannan tsarin turawa ne to kowane nau'i daga cikin nau'in tawaye babu wal wafa bil bai'a kuma daga cikin mazabin magabata na gari mazabin ingantacce akwai cika mubaya a goyon bayan da kace ka bada ka bada tashin hannun ka kai mubaya da shugaba ka bada yardar zuciyarka to daga baya babu warwarewa allati ukhizat alaihim duk mubaya'a alkawarin da aka karba ga mutane na mubaya'a suka suka ce sun yi mubaya'a suka ba da hannu ga shugaba to babu warwarewa kama kalan nabi sallallahu alaihi wasallam kuma da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan buyu ali khalifataini faqatil al-akhari minhum idan aka yi kuskure aka yi mubaya'a ga shugaba biyu to ku yi kokarin ya wannan na ƙarshe wanda aka fara zaba shi ya shugaban gaskiya yanzu duk wanda aka zaba daga baya kawai dai sa wani ne aka fara zaba wani ne aka fara zaba to shi ya shugaba yanzu wanda ba shi ba ko dai ya komo ya bada yardar shi mu baya ya janye shugabanci ya bar ma wancan ko kuma a kulla yake a kai sai an kashe shi saboda dai a nuna musulmi za a guda wannan hadisi haka ma ta cikin sahihu muslim cikin kitabul imara min hadisi abi sirin al-khudri kadibe da musulunci ke sai mai da mutane abu daya wa ma zalika illa li amri wani li qimati al-wali ba abin da ya jawo haka malai yace sai dan mahimmancin shugabanci da kuma kima ta matsayin shugaba musulmi ala ayyi halin ta kowane hali kana kowane hali ya kasance inda ya riga an zabai to dan dole kowa zai biya li anna al-ummata dan ita al-umma idza turikat biduni walid idan aka kyale ta ba shugaba tasallat al-aqawiya'u a fa to masu ƙarfi fa za su kai hari yirin jayi bisa ga masu rauni sai ga mutum kawai ya kawo ma hari ya ƙwace ma mata ya kawo ma hari kawai ya kwace ma dukiya kawai sai ka ga yan baranda kawai sun kawo hari sun kwace ma kayan shago inda aka ce ba shugabanci yanzu kana ganin garin garin marabi a ce ba gidan soja ba gidan jandarma ba kwamferiya ba kowa ba gidan sarki ba kowa kana ganin ba an kai rabi an gama ba wasu da ke rike da dukiya ba ƙarfi suka shi wasu mutane ba akwai mutanen da galibi ma wanda ba su da komin sun yi wa'ancan ƙarfi da za a duka kokowa ko ba haka nan bane baiwa ce Allah ke bada ga wanda ya ga dama to da inda aka ce ba tsaro ba shugabanci to sai ka kai hari da kwata da bakin karhin ka sai a koma dabbobi ba taba gani da tele kana kallo ba da tv kana kallo dabbobin daji wanda ya karhin wani ya kashe ya canye to haka nan ne za a koma wanda ya karin wani kawai sai ya kwace abin da ke hannun shi saboda haka musulunci ya kula da shugabanci kuma ka lura hatta kahiran tura ba su yarda ba su zauna ba shugabanci sai an yi shugabanci dan da shine za a kiyaye jinainan mutane da shine za a kiyaye dukiyoyin mutane da shine za a kiyaye ma mutane na nasabar su a kiyaye ta da su dan in ba haka sai kowa ya ta fada mata wani ba ka iya sanin danka na gaskiya wancan ma ba iya sanin dan shi na gaskiya gurbata sai ta yi ta shiga in wani tsana ka ya zo ka ƙarar an gane naka ne wani kan ba biyo ka za a yi a gane naka ne ba zai iya zaɓi wani kaka can na nesa ya yin kama da kai ka tsaya kana tunanin ciya to tunda abin ya koma barbara awaki ce in ba mamaki wani gada ko wani wuri aka samu shi haka nan ne kasashen turawa suke rike su kahire ne amma duk da haka su ba ba sai rasa zamana ba shugabanci ba saboda haka shugabanci yana da muhimmancin gaske ba karamin laifi ne wurin Allah ba ka kawo wani abu ne tawaye ga shugabanci to idan ka ya zan masu ƙarfi suka zan suna kawo hari bisa ga masu rauni antu hakatul aradu za a keta mutunci saboda haka duk wanda aka fada matar shi aka yi aikin banza da ita aka mata wade kaga an keta mata mutunci matan nan matan wani mutunci diyar wani mutunci uwar wani mutunci kanuwar wani mutunci ko ba haka ne da take ba takar wani mutunci to an keta mata mutunci wasu da lumatul ne za a dora kwace dukiyoyin mutane wasu fukatin duma za a zubar da jinin mutane wa za amurin mashahudu wa ma'arufu arifu man ya karɓar tarihi wannan kawai al'amari ne wanda aka san an san da shi sananne ne duk wanda ya karanta tarihi ya san da wannan a lokacin da masu yakin mulkin mallaka da suka zo irin yadda aka keta mutuncin mutane aka kwashe dukiyoyin mutane da sauran kamun su zo din ma sadda ake cikin jahiliya mutane su ɗauko hari su kawo garinku kwaram kuna kwana a zuwa fada ku a kwashe dukiyoyinku a kwashe matanku ba abin da ba za a yi ba duk wanda ya karanta ni ya san waya sabir ahwala duk wanda ya tattara halayen zamantakewar duniya ga da ba ta waya tadi da waqa'i yadda abubuwan da suka faru ya karanta su ya san haka ta taba faruwa kuma ya san yau ma in aka saki mutane ba shugabanci tana iya dawowa sai malai ya koma wajen Muhammad bin Abdul a matsalin lissahi ya ce wa man waliya da khilafata Ahmad Abdul Wahab ya ce aqida ahlus sunna wal jama'a duk wanda ya riki shugabanci ya riki halifanci wal jama'a alaihim nasu mutane suka hada kai akan biya kai matsayin shi na shugaba wa suka yarda da shi wa galabahum bi sayfihi ko kuma ta abin da makami ya dauka ya kwaci shugabancin da makami ne hatta sara khalifatan har ya zama halifa da aka hada kai akan bin shi wajabat da'atuhu a lokacin biyayya gare shi ta zan wajibi wa harrama al-khuruj alayhi haraban ne a mai tawaye a lokacin tunda ya riga har ya zamana a matsayin shugaba to yanzu ba a mai tawaye dan ba a zan tawaye ba tawaye ba kudeta bisa kudeta kudeta bisa kudeta ya sai a kashe kasar bannan sai ta sai ta yawa har akai tada shi gina abubuwa su lalace ko kun gane da wannan ku bai da musulunci ke kula da haƙƙin al'amura ya hana a ce a yi wannan sun yi kude ga sun yi juyin mulki kuma sai wasu ce to su ma sai sun musu juyin mulki sai kuma wasu ce su ma sai sun yi musu juyin mulki ya ai shi kenan sai ku kashe kanku mu juyin mulki daya in ba sauki Allah ya kawo cikin shi sai a zuba da rayukan da ba su da iyaka idan ya yi tsanani in al'amura suka tsananta ba kowane juyin mulki ne za a yi shi cikin sauki ba kuna ganin akwai juyin mulkin da zai zan a babban birnin da gwamnati yake nan ne matsalar shi kadai za ta tsaya akwai juyin mulkin da idan ta yi rishin daɗi duk manyan jihohi sai matsala ta shige su ko kun gane yanzu ga can libi ana yi zanga-zanga tura ta 2011 gata ta ai kuna ganin abin zai gama kasar duka ya gama kasar duka iko amma makwata sai ya shiga ko to idan juyin mulki ya yi muni ba zai tsaya ga babban birnin da gwamnati kawai yake ba sojoji na cikin jihohi su ma sai su farke tsakanin junansu ko kun gane abin yadda yake sai su farke tsakanin junansu misali in bai daɗi ba misali da kasan mu ta Niger ba da wani ba babban birni kamar na Maradi idan juyin mulki bai yi kyau ba yayi tsanani kama a ga an tsaye da wuta ko an ci nasara ko an kasa cin nasara to sai wasu na wani babban birni sai su sai su kame gwamnan jihar nan su kame wannan jihar sai su yi kokarin yaƙi da can da suka da suka kama gwamnati wancan misali ko ka gane ki wannan layin da sun rike shi misali agadar sun rike ta gaba agadar su ce sun rike ta yanzu da sai yakin tsakanin su da wanda ke nan kudu ko kun gane to kaga yanzu wannan yakin tsakanin su da yan kudu to zai kawo matsala a cikin garuruwa kana cikin ɗakin kwance da iyalinka kartushi sai tarza ka baka ce baka sha ba baka san hawa baka san sauka ba kaga wannan ya mace ai ba san iyaka yadda zai kai to shi yasa biyayya ga shugaba musulunci yake kira kare ta don neman zama lahiya da kiyaye jini ne da kuma kiyaye dukiyoyi saboda duk kasar da aka samu wannan matsalar dukiyoyi za a yi asarar su yanzu kamar libi din abincin da ake ciki da talaka da gwamnati dukiyar kowa tana iya shan wuta kuma dukiyar kowa ana iya wasa shiwa kun bai ji wannan magana ko ba kuma kuma kowa ana iya kashewa Allah ya sauke to wannan kenan to dan haka musulunci ke kira zuwa ga zama lafiya to shi ne sai mai sharhi ya komo kasa sai ya ce haza huwa haku Ya ce wannan magana da ya yi tabbas ita ce gaskiya anna ma alaihin nasu duk wanda mutane suka tattara a kan shi sawa'an bil khilafatin lati sabaqat fi ahli kula fai al'ama shin ta hanyar halifanci ne irin wanda ya gabata a zamanin halifobi sai Abubakar su Umar wanda ke da halifanci na ama na baki dai a lokacin har wa'anda ke nan Afirka musulmi shugaba guda da ke Madina zamani Umar dan Khattab shine shugaban su tun lokacin Umar dan Khattab na da aka zo da musulunci a nan Afirka Tripoli ga ta Libya duk lokacin har lokacin Usmana da aka shigo Afirka da yaki amma tun lokacin halifa guda ne a duniyar musulmi yana garin Madina zamani kun gane ko to halifanci na ama babban gwamnati na duniya baki dai ko kun gane ko to shine yace shi duk ɗaya ne a irin wani halibanci irin lokacin na baki dai a wasta a ashabu iqlimin min al ko ko wasu jama'a dai na wata karkara daga cikin karkarin nan na wata jiha daga cikin jihohi suka tattaru suka haɗa kai fi masharikal ardi wa ha a gabacin duniya ko yammacin duniya suka haɗa kai a jirin musulmin akan su zaɓi wani mutum musulmi liyaliya amrahum don ya shugabance su ya riki eh, shugabancin su wa baya'ahu ahlul halli wal akadi mutanen su ma'abuta ra'ayi ma'abuta kulla da kwancewa suka zaɓai suka mai baya a matsayin zai zan shugaban su a wannan yankin fa innahu la yajuzu li adin an karji alayhi to in dai har mu baya ta cika an zaɓe to shikenan ba bai halatta ga wani ba ya mai tawayi kuna jin wannan ko bai halatta ga wani ba a mai tawayi kenan malam na ne hatta yanzu da aka karkasa kasashe guntu guntu Najeriya daban Nijar daban Benin daban Togo daban Saudiya daban Yaman daban ga suna an karkasa to duk ƙasar da aka ce ga wanda ke shugaba to bai halatta wani kuma bayan zaɓe ya cika shi ne shugaba kuma ya ɗauki makamin tawaye gare shi shi ke magana la kurujan hissiyan wala kurujan fikiriyan bai halatta gare ya mai kuruji hissi abin da ke his wato alhawas alkhams hawa su ne abubuwa guda biyar ji ko gani ko jin ɗanɗano ko jin wari ko ƙamshi kenan ko kuma ka taɓa da jikinka ka ji abin ka je ka taɓo da hannunka wannan su ne kenan ba zai mai kuruji na ɗaukan makami ba ya eh, shi wala kurujan fikiriyan ba zai mai tawaye na ya yaƙi ƙwaƙwalwar mutane ba ta hanyar ya hure musu kunnuwa su mai su tawaye duk wannan ba zai yi wannan bai halitta gare ba ba ya halitta ya hure mutane kunne su ma shugaba tawaye kuma shi ma ya halitta ya haka kun bai halitta gare shi ya hure musu kunnuwa su dauki makami ga shugaba wal khurujul hissi shi ne da yace shi khurujul hissi ma ka da bisalahi shi ne tawayen da aka dauki makami wal khurujul fikriyu ma ma yakunu bil kalimati wanda zai kasance wasu kalmomi ne allati tahijir ri'a wadda ke hirgita ke zabarar da ko ke hure ko ke tangarar da talakawa da shugaba wa tahiji man la ilma dai ta hure kunnan wanda bai da ilimi game da wannan al'amari hatta ya kamina sharri ai ya abka cikin sharrin da ma ya ummu bihi bala sharrin da bala'i zai game mutane da shi mun gane wannan ko sai mala famata ajma' فمتى اجتمع أهل الحل والعقد كو يوشي إن أنسامو ما أبو تارا أي نجري na نكسا ما أبو تار قلا وادا كونتي وا سكا هدا كي وقتارو رجلا رجلا suka zaɓi wani mutum ya kuna waliyan alayhim da ya zan shugaba ga wannan ƙasar wa tamma lahu wannan zaɓe ya cika bala yuzu li an ya karja ba ya halitta ga wani mutum ya dauki makamin tawayi ko ya ce ya saba mu ko ya ce ba zai saurara mai ba ko ya ce ba zai mai mu baya ba bai sarari annahu wa qafi ma saytin dan dalilin wai ya ga ya afka cikin wani aikin sabo ma ko hukata aikin saban yake ko babba ne ko karami aw khalafa shay'an min al-ahkami ko kuma ya ga ya saba ma wani abu na hukunce hukuncen shari'ar musulunci lam yakhrij bihi min da'iratil islam alhali shi abin da ya aikata na saban ba wanda ke hidda daga da'irar musulunci ne ba za ka karaja min da'iratul islam idan abin ya haɗa shi daga da'irar musulunci to a lokacin fala wilayata lahu alal muslimina bai cancanci zama shugaba ga musulmi ba da kaurin Allah ta'ala dan hada Allah ta'ala da yace walan yaj'al Allah lil kafirin alal mu'minina sabila Allah bai sa makafirai wata hanya ta su samu mulki akan mu'minai ba suratul nisa aya ta 141 to kuna rike da inda muka tsaya ha ina ne ya tsaya to nan da ake magana ahal hal wal aqab mutanen da kowa sun yarda da su a gari ko a ƙasa su ne masu kulla da kwanciya suke zaben shugaba su ne wakilan al'umma ba irin tsarin demokuraɗiyya ba ta kahiran turawa irin wadda wai da kahiri da kahiri muke zai da karuwa da ɗan daudu da kowane sakaran gari wai tare da su za a zaɓe yaya karuwa ke zaɓen mutumin kirki ita sama mutumin kirki yaya dan daure ke zaben mutumin kirki ya ake sa shi cikin tsari na jama'ar ƙasa na wa'anda suka sani da za su ce yau shi ake sa cikin zaben wanda ya dace saboda ba dan daure da karo ba adalai bane ko adalai ne ha to wani da su za a ma a zaɓi shi to kaga bambancin musulunci ke shi musulunci mutanen kirki adalai wanda duk gari an yarda da salahantakarsu da adalcinsu da cikakken hankalinsu su ake sa su zaɓi shugaba su ne wakilan al'umma wanda suka zaɓa shi ya shugaba mun bayyanci wannan ko haka Umar dan Khattabi yi da zai rasu sai ya sa mutane shidda daga cikin bakiya na sauran mutanen da Annabi sallallahu alaihi wasallam su goma yace an musu albishir da aljanna to cikin su ya zaɓi shidda yace su tahi a cikin su zaɓi wanda a shugaba tunda Allah ya zaɓe su annabi ya zaɓe su har su ayyana akan yarda da su to su kowa ma al'umma ta yarda su wanda sun suka zaba cikin su yayi to kun je da ake zaben shugaba ba a ce a tattaro da dandaro da karuwa da sakare da farawo wani duk su ne za su zaɓi shugaba farawo zai sata wanda zai tsayar doka a kasa inda ya san farawo na biro ko farawo na katanga Allah sai to nan an sai muka karanta malam yace matuƙar an zaɓi mutum ya zan shugaba bai halitta ga wani ya mai tawaye shi ba zai mai biyayya ba ko ba shi umarni ya kiya ko ko ya dauki makamin mata makami gare ne a makai bai halitta wannan a musulunci aqida ahlus sunna wal jamaa sai in yayi targa da'irar musulunci aikin kafirci ya yarda to nan sai yazo sai yace wa hatta law kharaja an da'iratul islam yace kai da kaddartawa da za a ce yi ridda ya hitar ga musulunci ai ne aka ce to lokacin bai da dama ya zan shugaba ga musulmi ko can da musulmi ne an zaɓe shi yana shugabancin musulmi lannan misali kawai sai ya ga kiristanci na birge shi ko kuma wani abu da ya kama da haka sai wace da musulunci ya aikata ridda to a lokacin sai a ce bai cancanci shugabanci ga musulmi ba ko yanayin ya cancanci a cige shi ko a ɗauki makami gare ko to sai in ana da ikon ɗaukan makamin na a ce nasara ba a samu banna ba wadda ta wuce abin da za a yi shine nan malam sai ya ce mu wa ta laukar da an da'iratul islami har ma da za a ce ya hitar daga da'ira ta musulunci amma sai zan wara'an nasu sai mutane suka ga anna fil khuruj alaihi mubadaratan tabbas cikin a dauki makaman tawaye gare da gaugawa ta tasfiku dima'a wannan zai kawo zubar da jinin da ba a san iya kashi ba wa Tahikul arad wannan zai jawo keta mutunci wa tanhibul amwal zai jawo wasusan dukiyar jama'a wa yakunu al-amru fawda amari ya koma kara zube fa alaihim ta'addi to in ya zan haka wajibi ne akan mutane su bi a hankali kar sa gaugawa da mugun yarda ka rikin tashi in ji hatta ya ja'ala Allahu lahum farjan wa makarjan har Allah ya ba su mahici duk annabi sallallahu alaihi wasallam shekara 13 makka yana kiran mutane ga musulunci bai dauki makamin jihadi ba an kashe musu mutane an kashe wato sumayya matar wato yasir an kashe yasir amma duk ba su dauki makamin jihadi ba ba su dauki makamin ramuwa ba har sai da aka koma madina mun gane ku sannan aka ba su izini na samai da martani sama da lokacin suna da adadin jama'a lokacin suna da makamai lokacin suna da iko na su haka kun gane wannan ko to shi yasa nan ma sai aka ce idan ka zan in kan motsa za ka jawo matsala har addinin ma ya gagara duka to ka bi a hankali har ka samu kai li anna himayata hadhihi al-ashya'i salasa dan kiyaye wa'anga abubuwan guda uku da aka zana menene kiyaye gine ne kiyaye mutunci kiyaye dukiyoyi To wannan matsalabin ne mun matsalabin shari'a yana daga cikin abin da shari'a ke nema yana cikin abin da aka aiko shari'a don kiyaye shi shari'ar musulunci Allah ya azata don kiyaye ma mutane addininsu da jinenansu da dukiyoyinsu da mutuncinsu kun gane ko don kiyaye jinene aka haramta kishin kai aka ce duk wanda ya kashe kai kuma za a kashe shi Don kiyaye dukiyoyi aka ce aka haramta sata duk wanda ya sata za a dace mai hannu Don kiyaye mutunci aka hana zina duk wanda ya zina za a mai rajam ko a mai bulala in bai taba armi ba kun gane ko haka dai haka dai to saboda haka kenan wa'annan in kun ga ɗaukar makamin tawaye gare shi zai jawo a faɗa cikin wa'anga to kar ku zo dama da aka zai shari'ar musulunci jan kiyaye wa'anga to kar ku zo wajen nemo tsaye da wa'angan kuma ku ku keta su irin yanzu yadda amurkawa ke a ƙasar libi sun ce sun ta wurin ɗan kaddafi na kishin mutane su ma sai suka zo suna kishin mutane za ka abin bai ba sai ma su kan adadin da bai kashe ba to yadda sun ce musulunci ya hana Ya ce dan kiyawan wanda abubuwa uku shine abin da shari'a ke neman a kiyaye hatta la asu bil fasad fil ardi har ya zan ba a yada banna a cikin kasa ba sannan sai ya zo yace idan dan tawaye ya tashi da makaman shi na tawaye sai ce wa mana galaba bi sayfihi min al muslimin wa jindihi duk wanda ya rinja ya kwaci shugabanci cikin musulmi da takobin shi ko a ce da makami nai tunda yanzu akwai makamin da ba takobi ba wa jindihi da sojoji nai ya zo da mataimaka na ya kwaci mulki wastata an yastaula ala iqlimin min al-aqalimi har ya sami ikon da ya mamaye wata karkara daga cikin karkarin ne ko wata jiha daga cikin jihohi wa ya saitara wa ya saitaru ala jama'atin ya samu rinjaye bisa ga wata jama'a min al-bashar daga mutane qalilatin aw kasiratin jama'an nan da yawa ce ko kadan ce kadan ce ko da yawa gari ne karami ya kame ko wani babban gari ne ya kame wajaba alaihim an yasma'u lahu wa yati'u zalika wajibi ne gare su a lokacin su saurara mai su mai da'a kun gane li'anna muqabilatahu wa muqawamatahu tu'addi ila fasadin fil ardi eh, fil a'radi wad dima'i wal amwali dan lokacin cewa su tashi su huskance shi su ja in ja da shi ka sayya da shi zai kai su zuwa ga banna a cikin keta mutuncin mutane da zama da jinainan mutane da halaka dukiyoyi wanda ba su da ƙarhin da za su iya gagara shi to su saurara mushi misali kuna cikin garin da 'yan tawaye za su kawo muku hari wanda ko san ba za ku iya tariyar faɗansu ba to sai ku sallama musu abinda kuwa ɗan rasa suka ɗauke sun tare har babbar hukuma mai ƙarfi ta zo in kau har sun yi makare yanzu sun kame nan sai kare babban hukuma da kadan kadan sai kame ƙasar to shi sun zan su ne shugabanni shi ne abin da sun wanke karantar da mu mu lura da abin da kyau shi ga duniya wa ta shiga cikin halin wanda abubuwan fa da kuke gani kullum abin ƙara lalacewa ne kawai zai sai dai a yi ta'adda annabi sallallahu alaihi wasallam yace kowanne zamani zai zo ya zan shi ne mani shari daga wanda ya gabace shi duk wani sharrin da za mu gani a yanzu to zamanin da zai biyo ba sharrin shi zai hina yanzu da kasan da an karanta baya za a ganin in yan kasuwa ne na da sun yi amana in malamai ne na da sun yi amana sun yi tsoron Allah in wane ne har ma sai ka samu yadda wani makaɗi na dama ya wani mutum na tsoron Allah yanzu da ke sauraron waje. to ina lahiya lalacewar zamani ce in ba lalacewar zamani ba mai sauraron wa'azi ya zan wanda ya saurari wa'azin turmi na makaho na shekara arba'in da ta wuce ya yi shi tsoron Allah ya kaga Allah lalace kai da ka saurari Qur'ani ka saurari hadisi kaga lalacewa zamanin ta yawa Allah ya yace amma in tsawo an yakasuru shaukatahu amma in suka ga suna iya karya laban ɗin shi su karya makaman shi wa yadfa'u su tunkuɗe shi daga kansu li yin fi bai bai'atu shakas dan cewa su suna da mubaya'a ta alkawalin wani shugaba da qablahu gabanin shi don sun ga suna da ikon tun kuɗe shi tunda suna da shugabansu suna da ikon tun kuɗe shi da fa to sai su tun kuɗe shi bil ashal da tun kuɗewa mahi sauki fal ashal mahi sauki kenan tun kuɗe ta farko ba yin karkashe mutanen sai in ta kama dole sai kun kai ga kashewa ku da kadai za ku kashewa shi dan tawaye asalin shi cikin musulunci sai ga kaman wani mutum ne ma wanda musulunci ya sauƙaƙa ma ta wani gehe wani gehe an tsananta mai wani gehe an sauƙaƙa mai gehen da aka sauƙaƙa mai shi ne gehen da aka nuna shi ba a ya kashi da nihin kashe shi ana ya kashi da nihin tunkuɗe cutarwa shi sai in wajen tunkuɗe wadda ta kama kashe shin ta kama a nan to kuma in ka kwaɗe shi ko kan mai rauni ya kwaɗi ba abin sha'i da kashewa kari <laughs> kadarin musulunci ne yana ya saurara mishi in ya ruga da gudu ba abu ya tai da gudu yanzu cutarwa da ya zo da yanzu da ya gudu shi kenan ba a biyar saunai in an rinjaye gare shi ba a can ya gani mashi Allah akbar nan dan tawayen musulmi da musulmi ne yake magana musulunci ya ƙara ko za ce za ka biya da mahi sauki da fadin lati abin nan bil'asar fal'asar da mahi sauki da mahi sauki fa in galaba wasta taba lawal amru in yayi rinjaye ga jama'a shugabanci ya koma hannun shi waje ba ta atu to a lokacin ina yi mai da'a waya gando da yanzu shi ya shugaba tunda ya tawaye bisa ga shugabanni ya kwace shugabanci yanzu kuma haramar kuruji alaihi ba da dalika haramun ne a sake mai wani tawaye bayan haka tunda sai zan tawaye bayan tawaye to sai malam ya koma kuma wajen malamin matanin littafi yace wa'ara hajar alil bidai wa bayanatahum hatta yatubu yace ni ina ganin ina na tsaye akan abin da Allah sunan jama'a suka tsaye akai na kaulace ma yan bid'a da nisanta su har sai sun tuba ba ruwanka da khawarij ba ruwanka da mu'tazilawa ba ruwanka duk wani dan bid'a wanda malaman musulunci suka ijma'i kan cewa dan bid'a ne za a kaulace mai wa akamu alaihim bizahir za mu yi hukunci a kansu da zahiran abin da ya bayyana gare ni wa ukil sara'irhum ila Allah sai in bar abin da ke asirce can wurin Allah abin da ya bayyana gare shi da shi zan hukunta su in ya kai kafirci ya kai kafirci in bai kai kafirci ba ni cewa ka hire ni su ko ka gane abin da suka koyi na zan ci wannan Allah ke da ikon shi shi ya san shi sai malamin shari'a ya komo kasa yace hada bayanin li mawqif ahli sunnati jama'a jama'ati salafus salih as-sabiqin wallahi kina wannan shine bayani na matsayin ahlus sunna wal jama'a magabata na gari wa'anda suka wuce canda da wa'anda suka zo daga baya shi an matsayin su min ahlul bid'a dangance da yan bid'a iz al bid'a la takun yace to ita dai bid'a ba za ta kadaita ba daga wani abu kamar haka imma an takuna bi mukaffir imma dai bid'a ta zan mai kafirta ma'abucinta ne wa ma an ta kuna al-kufri in ma ta zan ta kai ta kafirta shi ba sabo dai ne babba fa sahibul bid'ati al-mukaffira ma'abucin bid'ar da ta kafirta shi la karamata lahu wannan bai da wata karama a wurin musulmi saboda mi shi aduwul islam shi makiyin musulunci ne wal muslimina aduwul islam wal muslimina shi makiyin musulunci da musulmi ne walakin Yi yud'a sai dai za a kira shi li Kula, fil islam dai ya dawo cikin musulunci ka ubadil quburi kamar masu bautar kabarbara wannan dukkan za a kiro su dawo cikin musulunci wa gulatu sufiya da wanda suka wuce iyaka da ake cima gulatu na sufaye kan mai cewa shi Allah ne kan mai cewa komi Allah ne da sauransu allazina la ya'tarifuna bi shari'a wa'anda su ba ruwansu da shari'a wagar ke cikin littafin Allah da sunnan manzo sai su cewa su shari'a wurin su shine abin da zuciyarsu ta tunano musu suna karɓo ilimin su ne daga Allah direct ba daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga wannan kafirci ne karara in ka karanta tafsirin Qurtubi a kissa ta annabi Musa da annabi Khadr a suratul Kafi kalkashi ya kawo mas'aloli game da wannan kissar sai zo ga mas'ala inda yace eh, gulatu sufiya wanda kuma cikin iyaka cikin sufaye yace sun nuna shari'a ƙur'ani da sunna shari'a ce ta agabiya marasa hankali wani lafazin sai ya ce sun ce shari'a ce ta al'ambiya wa annaba ke aiki da ita amma ban da su zaɓaɓɓun sufaye su zaɓaɓɓun sufaye ba na shari'a ta su ba abinda zuciya ta tunano musu direct daga Allah shi suke aiki ta ga wannan fita daga musulunci saboda idan mutum ya ce haka kamar ya nuna akwai hanyar wata sabuwar annabta bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ga wannan kare ta Qur'ani ne kare ta hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama da yake ba a sabon annabi baya ne da yake shi dangance da aiko annabawa kamar mutum ne yi gini sai ya raga wani wurin tubalin birgi guda sai a dauko tubalin birgi a cikin wannan wurin to kamar haka yake da shi aka cike annabawa ba kuma ƙarin wani annabi mun bayyana wannan ko yace wa inna to irin wannan dan bid'a za a kira shi ga ya dawo ya gyara musulunci ya komo cikin musulunci wa inna ma yad'una bi annahum ahlul haqiqa su wannan gulatu sufiya din irin su hallaj wanda malamai sun yi magana akan sa su mai ashafa su ke da awaciya su su ne ma'abuta haqiqa wa yastahinuna shari'ati sai suna dauka shari'ar musulunci ba komi ba shari'atu muhammadin sallallahu alaihi wasallam shari'ar nan su su ta wani su daukar ta ma suke yi li awamin minan nas ita shari'a ce wata aka aiko dan gama garin mutane ba dan su zafafi ba a'a amawan mutane wa'anda ba kowa ba jahilai aka biya marasa ba su cikakken hankali aka tsara masu da ba su cikakken hankali amma su da ke cikakken hankali su da ke karɓo magana daga Allah didat to su ba tasu bace wannan fa haula la islama lahum malam yace wannan ai babu musulunci tare da su kama salamta kuma yadda bayani ya gamata to irin wannan za a kira su su dawo ga musulunci sai malam yace amma idza kana fil bid'atu mufassika amma idan ya zan bid'a mai fasikanta ma abocinsa ne kawai sai dai a ce mai fasiki ba a ce mai kafiri walaysat mukaffira ba ta san mai kafir ta shi ba fa inna ahlul ilmi to ma abuta ilmi na ahlus sunna wal jamaa yatasadduna lid-da'wati al-mubtadi'ina sawa'an hadhihi al-bid'u fil aqwali aw fil a'mal fa yad'unahum ila rihab as-sunnah to ma abuta ilmi suna gittawa ga kiran yan bid'a duk ɗaya ne bid'an nan ta maganganu ce ko bid'a ce ta aiki suka kirkiro da suna kiran su zuwa su dawo su shigo katangar sunna annabi sallallahu alaihi wasallam wa yahzarunahum suna tsoratar da su suna tsawata su minal bid'ati daga su nisanci bid'a wa yadhkirunahum suna tunatar da su bin susul qur'an al-karim suna tunatar da su nassoshin da ke cikin alqur'ani mai girma wa sunnati al-mutahharati da kuma sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam tsarkakka نصوص القرآن الكريم الذي فيه الأمر بالإتسام بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم نصوص القرآن wanda cikin su akwai yin umarni da ariki abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi min alkitabi wa sunnati na littafin Allah da sunnan manzo kaman ayar da ke cewa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum khayratun min amri kamar da wannan ayoyi baya halitta ga wani mumini ko wata mumina Allah da manzo su yanke hukunci ga wani al'amari kai ka tsaya ka ce kana da wani zabi da sauran ayoyi da su cikin Qur'ani da suka zo ga irin wannan wa zakkirunahum bis sunnatil karima su tunatar da su sunna annabi mai karamci allati fiha wasiyatun nabi sallallahu alaihi wasallam um-, lil ummati wadda cikin sunnan nan cikin hadisan nan aka samu wasiya annabi sallallahu alaihi wasallam da yi mawagga al'umma cewa an tatamassaka bi sunnatihi wa sunnati al-khulafa'ir rashidina su yi riko da sunnatai karantarwar shi da karantarwar halifofi shiryayyu min ba'dihi wa su biyo bayan shi faman istajaba duk wanda ya karba wagga wasiya alhamdulillah wa godiya ta tafi daga Allah haza huwa matalab wannan shine abin da ake nema huwa matalabar du'at shine abin da ake nema ga masu kira irin Allah zuwa ga Allah ala basiratin ya eh, kira basa ga basira wa in arada in ya kau da kai ya kiya wanda ya ji haka to zaliko al mubtadi wa wanda ya ki karba wannan wasiya ya yi aiki da ita ya ji karma masu kira ga wannan wasiya ya ci aiki da ita to wannan shine dan bid'a fatacce ya face an nasihatin nasihina ya face daga nasihan masu nasiha wa radiya li nafsihi an ya isha fi jahimil bid'a ya yarda makai ne ya rayu cikin cikin raman jahim na bid'a faqad zalama nafsahu hakika wannan ya zalunci kanshi wala mai dir wala mai dir eh, dirra Allah wala mai dirra Allah shay'a bai cuci Allah da komi ba wala mai dirra Allah shay'a wala dirra al-mu'minina shay'a ko bai cuci mu'minai da komi ba kun gane ko wala al-mu'minina yawma eh, hina idan a lokacin musulmi suna da dama an yi hajiruhu da kaurace mai irin wannan mutum su tsawace shi daga irin wannan hanyar yana a lokacin musulmi na da dama su kaurace mai irin wannan mutum kuma su tsawace shi daga irin wannan ɗabi'a in Allah ya karba ya dawo ya tsira in kuma ya dage daga wannan hanya ya halaka wannan shi sai malam ya ce wa idza kana min ad-du'ati ila bid'ati idan ka mutum ya kasance daga cikin masu wa'azi masu kira zuwa ga bid'ar shi yana da bid'ar shi wanda yake kira zuwa gare ta yajibu an yuhazzira al-muslimina minhu bismihi wa shakhsihi to yana zama wajibi a tsoratar da musulmi a tsawace su game da wannan mutum kar ka bi magana shi tare da ambatan sunan shi da shakasiyar shi karara su wane yan bid'a ne ku bar sauraron magana su ku bar karanta littafin su kun gane ko sai in ka zan kana da ilimin da ka iya hidda kanka kar ka fada gulbin da ke da zarhin da ba ka iya hidda kanka sai inda ka san kana iya hidda kanka ai ko cikin masu iya ruwa akwai ruwan da kake iya shiga ka iya hita akwai ruwan da kai ba kai ba sai dai wani wannan kai in ka shiga ba kai ta to shi yasa kenan sauraron dan bid'a ya danganci in kana da ilimin da zaka iya hita kanka in ba haka ba sai ya mai cikin bid'a shi ko da littafin dan bid'a sai in ya zan kana da ilimin da zaka iya hita kanka in ba haka ba ka kwana ciki kamar yadda malamai suka tsawatar daga ziyartar kasashen kafirai ga musulmi haramun ne sai na rura in za ta kai ka tarshin lahiya ba magani sai can ko neman ilimin da wani likitanci ne gurin wanda ba makawa sai can ko wani nau'in kasuwanci da zai kai ka dawo kuma sai ya zan kana da ilimin da ka iya ala kanka daga abin da za ka gano na banna kan matansu da za a gani tube kan shaye-shayen giya da suke kan duk wani ma sha'ar da suke shin kana da cikakken takawar da za ka iya tserar da kanka kana da cikakken ilimin da za ka iya hidda kanka kan ba ka da wannan makamai to in ka tahiwa kura ta canyi ka mun gane ko duk wanda ya tara ba garkuwa kura ka canji shi to wannan kenan to na ne na tsaya ko ko wani ma gangadi yake fa in kana min ahli talif wan nashr in ya kasance daga cikin ma'abuta neman haɗin kai wan nashr da ya ga dawa eh, eh ma'abuta rubutun littafi kamar ya rubuta littafi ya da kamar na ambata baya karanta littafin dan bid'a da kuma sauraron wa'azin shi kafin ne kenan in ya zama ya rubuta littafi ne ya watsa ana karantawa ya rubuta littafi wani nashir kuma a buga shi a yada kenan fal ya haziru sai mutane su ne ko kun fal yi huzaru min mu'allifati sai a tsawatar da mutane daga rubuce-rubucen wannan mutum a ce wani ku yi hankali da rubuce-rubucen shi kun gane ko ba da wani abu ake rike suna tsarkaka ba sai da sanin suwa ne cikin marubuta wa'annan littattafai ne littattafan ahlus sunna wannan littattafai ne littattafan yan bid'a in ba aka ba sai ka yi ta gauraya gauraya kawai ka dora karanta littattafan yan bid'a a matsayin ka na ahlus sunna kuma kana hujja da su kana karanta su kana hujja da su yau ka fara fatawa kaza a gehe kaza ta yi daidai cikin littafin yan suna ka karanto gobe a bangare kaza ka bar fatawa irin ta yan bid'a a basu ga mas'ala kaza kaga abin da ya zama gauraya gauraya to amma ka san suwa ne yan sunna marubuta ina littattafan su suwa ne yan bid'a marubuta ka nisanci littattafan su ko kuma in za ka karanta littattafan su ka san ko littattafan suwa ne kake karanta mun gane ko ka nisanci sai an tsawatar da mutane su nisanci rubuce-rubuce irin wannan mutum wa manshura ta yi daga abin da yake yadawa na hadha min an-nasihati dan wannan yana daga cikin nasiha ga jama'a li'ammatul na ga dukkanin musulmi kama qala nabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam wato yace a cikin hadisin shi addinu an-nasiha addini don gurgum shi din shi ya zo ne dan ya tsamar da mutane daga cikin wani hali da ba zan ba zai zan alheri gare su ba tsari ya samar da su daga dukkan abin da ke shari ya kai su ga abin da ke alheri ga kansu baki ɗayan addini ya zo ne ga haka saboda haka duk da kaga dan uwanka musulmi a cikin wani hali za ka aza shi bisa ga hanyar da zai tsira to saboda haka sai ka sanar da ɗaliban ilimi wajen sayar da tafai su san littafin ahli sunna sannan su da tawan yan bid'a kenan wannan yana nuna kenan ta kama malamai karantar da mutane yan bid'a da nau'ukan littafansu a kowane fanni don su nisance su kun gane ko wannan sha kama ya kulli murawajuna da ahli bid'a al'amari bai zan kamar yadda wa'anda ke jawo kwaljini ga yan bid'a suna kare yan bid'a ke cewa ba su ce wayyan nasiha a sanar da mutane cewa wani hadan bid'a ne kuma ku nisanci da sauran shi su kuma wanga masu kare yan bid'a sai ce akan na nasu wannan cin naman mutane a ba cin naman mutane bane kamar yadda aka aza ka'idar ilimin hadisi ne a ce wani mai rauni ne a ruwaya kun gane ko wannan dole an yarda in za a kun fasu kun bana fata bayyana in ba ke zo da bayani a bincikai gaskiya ne ko ba gaskiya ba bisa wannan baban ne ba giba ba ce ai ita kanta giba malamai sun kalkata ta ya riya su salihi ne yayi babi menene na giba wanda ya halatta menene na giba wanda ya haramta mun gane ko wannan ba cin namu mutane bane nasiha ne hada laysa min al-akali lilhumin nas wannan bai zan cin naman mutane ba bai zan giba ba innamal akalu lilhumin nas abin da ke ci ga naman mutane huwa alwuqu'u fi aradihim bidun haqqi shine ka abka cikin mutuncin mutanen ba da haƙƙi ba amma in dai da haƙƙi ka abka ciki to ba ka da laifi ha la yahibbullahu al-jahra bis-su'i min al-qawli illa man zulim ba ya halitta a bayyana magana magunya a cikin mutane sai wanda aka zalunta shi yana da dama to akwai zaluncin da ya kai a bata mutum addini shi a gurbatar mutum da addini shi wani sama da haka wanda ya yi zalunci ga addinin Allah ya zalunci Allah ya zalunci manzo ka ga za ka haɗa gare shi idan mutuncin shi kace to wanda shi ke da ma mutuncin shi da kai wanda ke nuna addinin Allah bai cika yi zai cika annabi bai cika karantarwa shi zai cika mai ha Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ke tabbataccen al'amarin a dunkule annaka idza ra'aita aw samita mubtadi'an aw jama'atan mubtadi'a tadda duk kagga ko kajji wani dan bid'a ko wasu jama'a na malamai yan bid'a tada'u ila bid'atiha suna kira ga bid'arsu allati tanahada sunnatal karimata bid'a da ke kokarin rosa sunna la yajuzu laka an taskuta ba ya halitta gari ka kai shiru ka ce ka ja rawanin ka karihi bakin ka bai halitta wala yajuzu laka an tarda bi hadhihi da'wati sayyi'a az-zalima baya nisa gare ka ka yarda da irin wadda da'awa mara kyawu mai muni az-zalimar da'awa mai kashe karantarwa annabi taraya bid'a bisa bayan kasa walakin sai dai yajibu alaman atahu Allah qudratan ilmiyatan wa hikmatan fi da'wati an yubayyana lin-nas qatar qatar bid'ati dare yana zama wajibi ne bisa ga wanda Allah ya ba iko na ilimi yabba iko na hikima cikin da'awa a lokacin shi cancanta ya yi kokarin yi ma mutane bayanin hadarin bid'a wa hazira min ahlil bida'i? kuma ya tsoratar da mutane ya tsawatar da su game da sauraron bid'a min shakasiyati game da shakasiyar su hade su wane da wane da wane yan tawagar bid'a ce ta nau'i kaza ko nau'in kawari ko nau'in yan kalakatu ko nau'in kaza ko nau'in kaza wa min kutubihim ya tsawatar da mutane daga littafan irin wannan mutane wa bayyana lin-nasi bayanan shafiyan yayi ma mutane bayani warkakke na hadar ahlul bid'ah na hadarin yan bid'ah wai dalilu ya kaura kawo dalilai ala zalika bisa ga wannan min al karimi wa sunnatil mutahharati daga littafin Allah da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa tariqatu salafi salih da irin hanya ta magabata na gari yadda ake gano hukunci daga littafin Allah da sunnan manzo dan kokarin tun kuɗe magana ɗan bida'a dan shi ɗan bida'a sai ya jawo maka aya sai ka ji a ah, ga wata cikin ƙur'ani ko ya jawo maka hadisi to ka za ka kauce ne za ka je da za ka kauce sai ka san cewa kawo aya tukun ba hujja bane kawo karan bakin aya ba hujja bane duk ɗan bida'a duniya na cikin musulunci suna kara ga ƙur'ani ne suna kara ga hadisi amma dai su kara ga ƙur'ani. su ba shi wata fassara da ba ita ba in ma dai su kara ga hadisi su ba shi wata fassara da ba ita ba ko su kara ga hadisin ƙarya ko su kara ga hadisi mai rauni haka nan ne abin yake shin in ka kawo hadisi akan bid'arka abin da ke raba rigima kawo shi tukun ba hujja bane sai ya zan a can zamanin annabi haka suka yi aiki da shi yadda ka kawo wannan magana haka suka fahimce shi haka sabai suka fahimce shi in haka suka fahimce shi to kawo mu misali wanda za mu ganewa mun gane ko in ka ce rantsuwa da uba bai halatta ba ko ka kawo hadisi sai a ce ka kawo man halafa da gairin layi fa kada sharaka ai mutum da ya ce wannan bai isa na hujja ba don da ya rantsuwa da wani daban da ba Allah ba ya shirka to amma ne ba an bace uba ba sai ka ce Umar ya taba rantsuwa da uban shi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kakkura ƙara rantsuwa da uwayen ku kaga wannan misali ya isa kenan wannan na nuna man asharka bi gairin layi ta game duka da uba da sarkin gari da duk kowa ba za ka rantsuwa da shi sai da Allah kun gane ko kenan in mutum ya jawo ayat qur'ani ya ce wannan dalili ce a wannan bid'a tashi sai ka ce to sai mu koma zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam sai mu ga yadda ka kawo ta ka fahimce ta haka su haka suka fahimce ta kamar mai kawo ayoyin qur'ani duka yi hujja ce maulidi ne su hujjar ce da maulidi sai ka ce to waka fahimta ko ta kubce mu annabi muhammad kuma ta kubce mu sa abubakar siddiq ta kubce mu kulfa'ir na kaf ba su samu unhani da ita ba saboda zamanin su duk ba su yi ba in ma dai dan jahilcin su in ma dai dan kin annabin in ma dai dan to ka gane to kenan nan ne maraba kenan kawo karan bakin aya ko kawo karan bakin hadisi kun bai zama hujja ba sai an waiwaya an ga su zamanin su haka suka yi aikin da abu kowane abu baka bashi fassara sai ka dibi zamanin annabi haka suka fahimci abu shi yasa ake cewa qur'ani da hadisi tare da fahimtar salafus salih tare da fahimtar sahabbai da tabi'i wa aka zama qur'an nan suna zaune shin haka suka fahimce shi ha in ba haka suka fahimce shi to ga sabuwar fahimta ce ta rana tsaka da ni da kai da ɗaya miki dan mi zaka mana fassara da kanka mu dauko fassara ta wa'anda aka sabkar abu hannu su bi aiki da ita ba ni na faɗi ba kai ka faɗi ba na gabanin mu suka fassara shikenan sai mu mu duka wannan shi kadai ne mai ci amma ba haka ba dan a sai zargi ka ga wuya da kasan ana zargi kike yi cikin ruwa sai zargi kike ga wuya sai da yace ga aya da hadisi eh, da ba zai dawo ayoyin zikiri a wani ya san gizan eh, ba da misali ga duk wani aya da za a kawo maka akan kowane abu ne in dai aka koma shin sahabbai a lokacin su haka suka fahimce ta haka suka fahimce ta to san aikata yadda kace yanzu ma aikata